This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni barkanku da kamu tashar sashen Hausa ta murya Amurka akan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a nijar ana jima'a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya sannan a duniyar gizo kuma a wato a voahouse.com da kuma sashen hausa.com to jama'a barkanku da wannan lokaci ali mustapha sakwato ne yanzu mata da alhaji kabiru na fage a nan washington muke ku ga wannan shiri na musamman kan babban zaben shugaban kasa da ake gudanarwa a amurka to a wannan muhimmiyar ranar da amurka ke zaɓe akan abubuwa daban-daban za mu ji batutuwa da suka fi damun su daga wakilanmu da suka ruwatsu a rumfunan zaɓe na tambaye shi ko menene ya fi mishi mahimmanci a wannan zaben uh, the composition of the supreme court from just filling up your gas tank to the food you consume i think it's really fun to just choose who you want to be president and be a part of it um, i would say women's autonomy over their own body haka kuma za mu ji ra'ayin kasashen turai kan wannan zaɓe na shugaban ƙasa na amurka da ake yi tun daga Birtaniya har ya zuwa Jamus da Italiya da Spain da Girka da Portugal sun zuba idanu ne domin ganin ko shugaba Obama zai yi nasarar shugabancin Amurka a karo na biyu ko kuma Mitt Romney ne zai mai gurbinsa. Mitt Romney style. Romney style. To kuma masu mu za mu buɗe layukanmu na wayar tarho domin mu je ta bakin ku kan wannan zaben da ko akwai wasu darussa da tasiri da yake da shiga kasashen mu na Afirka. To kamar kullum kuma yau ma lambobin mu guda biyu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas. To yanzu sai ku kimtsa mu fara da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar miliyoyin amerikawa da suka cancanci jefa korea sun je rumfunan zaɓe yau talata domin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu ana takarar kujerar shugaban amurka ne da shugaba mai ci da ke neman zagaye na biyu barack obama da kuma ɗan jami'ar republican mitt romney a mazaɓar clara bottom da ke kabin john jihar maryland an ba da misali da yadda masu kada korea suka bi layi mai tsawon gaske tun wajen karfe biyar na asalatu domin su samu damar kaiwa ga jefa ƙuri'unsu mai jefa ƙuri'a joy harris ya bayyana yadda ya ji da ya samu damar jefa tasa ƙuri'a Harris yana mai cewa yau kan ranar farin ciki ce a gare shi. Ya ji daɗi da ya samu damar kaɗa ƙuri'arsa domin sun tuna wahalar da suka sha kafin ma su sami 'yancin walwalarsu da kuma 'yancin zaɓe don haka bai kamata a ɓata lokaci ba wajen amfani da wannan 'yanci na zaɓe shi kuwa ba amurke da ke bin haris a layin masu jefa kuri'a luke brow cewa ya yi zaben na yau talata yana da wani matsayi na musamman ne sannan ya kara da cewa Well, it's my first time voting. I'm half German. I got my citizenship, and I'm very excited to vote for my first time, making me feel old and responsible. Yace ko da yake dai wannan shine lokacinsa na farko da zai yi zaɓe domin shi ɗan asalin ƙasar Jamus ne, bai jima da samun kwalin shaidar zama ba a murke ba amma dai yana cike da farin cikin samun damar yin wannan zaɓe shi kansa shugaba barack obama kira ya ga masu kada kuri'a da su yi amfani da 'yancinsu na zaben wanda suke ganin ya fi dacewa sannan ya kara da cewa when you step into that voting booth tomorrow it's just a, thing the way shugaba barack obama yana mai cewa da zarar mai kada kuri'a ya shiga rumfar zaɓe sai ya ji tamkar ya sauke wani babban nauyi ne da ke kansa hakika tsarin zaben amurka tsari ne mai ban mamaki da ke nuna irin yadda salon mulkin demokuraɗiyya ke aiki gefe guda kuma abokin takararsa na jam'iyyar republican mitt romney cewa ya yi Now, perhaps some of your friends and family have not yet made up their mind who to vote for. I'd like you to make sure Mitt Romney yana mai cewa ko da yake dai an ɗauki dogon lokaci kafin wasu kuma su tsaye da ɗan takarar da suke son su zaɓa, to amma shi zai so ya tattauna ma da irin waɗannan Amerikawa masu kada kuri'a kafin lokaci ya kore to sai a wasu sassa na duniya kamar iraki inda jami'ai suka ce wato suka ba da labarin kai harin bam akan wani sansanin sojan iraki da ke kusa da birnin bagadaza mutane akalla 27 ne suka halaka wasu kuma da dama suka jikkata an dai kai harin ne da na a garin taji da ke da tazarar kilomita 25 can arewa da birnin na bagadaza babban birnin ƙasar ta iraq babu da wata ƙungiyar da ta yi kiranin ita ke da alhakin kai wannan harin To daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ake sauraron labaran nan. Rahotanni da ke fitowa daga ƙasar Sudan na cewa haɗin gwiwar hukumar kula da rage kwararar 'yan gudun hijira da koka tambayar da su gida ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin kan gwamnatocin Sudan da Sudan ta kudu sun shirya bullo da wata sabuwar hanyar ɗaukan 'yan gudun hijira domin mai da su gida ta jiragen sama. Shirin zai shafi 'yan gudun hijira da yawansu ya kusa kaiwa dubu da ɗari hudu da ke zaune a birnin hartum suna jiran zamani an shirya jiragen saman fasinja dauke da 'yan gudun hijira za su rika tashi ne daga hartum zuwa a awele arewacin bahar al-ghazali kudancin sudan To labaran duniya sun zo muku daga sashen hausa murar Amurka a Washington. to yanzu bari mu je rumfunan zaben da amurka suke ci gaba da jefa ƙuri'u mu je wasu daga cikin batutuwan da suka sa wasu suka wuni yau suna tsaye suna neman su jefa ƙuri'a su bari mu fara a jihar virginia wajen da bello galadanci ya leko mana don ganin yadda zaben na yau ke tafiya na ziyarci makarantar sakandare mai suna Phaeton Randolph a garin Arlington da ke jihar Virginia, inda wasu mazauna wannan gari ke kada kuri'unsu. John Breeze ɗan shekaru 75 ne kuma tsohon ma'aikacin jiragen ruwa na yaƙi ne ya fito a sanyin safiyar yau talata domin jefa tashi ƙuri'ar. Na tambaye shi ko menene ya fi mishi mahimmanci a wannan zaben? Uh, the composition of the Supreme Court. Because the people on the Supreme Court last long after a president has left. Ya ce alƙalan da ke kotun kolin ƙasa saboda suna jimawa bayan shugaban ƙasan da ya zaɓe su ya bar mulki. Ya ce shi ɗan jam'iyyar Democrat ne kuma idan shugaba a ƙarƙashin jam'iyyar republican ya hau mulki zai zaɓi masu ra'ayin mazan jiya waɗanda za su canza abubuwa na ci gaba masu amfani da ake da su a halin yanzu mai shekaru 21 christy gonzales 'yar ƙabilar hispaniya ce kuma wannan shine lokaci na farko da take jefa ƙuri'a a cewarta cirani shine abu mafi mahimmanci a gare ta dangane da wannan zaɓe well there's candidates that totally oppose it and just want to get everyone out and there's candidates that actually might help us Ta ce akwai 'yan takarar da ke adawa da ne, kuma suna so su kori kowa, sannan akwai 'yan takarar da kan iya taimaka mana. Saboda haka, ni zan zaɓi waɗanda za su taimaka mana ne a maimakon waɗanda suke sukan mu. Jihar Virginia dai jiha ce mai ɗauke da masu ra'ayin mazan jiya da yawa waɗanda sun fi zaɓar jami'ar Republican a takarar shugabancin ƙasa. Wata ma'aikaciyar makaranta 'yar shekaru talatin da ba ta so a san sunanta ba ta jin daɗin halin da ƙasar ke ciki a yanzu kuma tana so ta ga canjin shugabanci. you know, from just filling up your gas tank to the food you consume. I like to see improvement. I mean, like, Tace kuɗin da ake kashewa domin siyan man fetur da na abinci ya nuna cewa tattalin arzikin ƙasar baya kan hanya mai kyau, kuma tana so ta ga an gyara hakan. Na kuma tattauna da ma'aikaciyar cibiyar faɗakar da larabawa a kan zaɓe, Jin Kadori, 'yar shekaru 49 da ke tare da 'yarta mai shekaru tara, ta gaya min dalilin da yasa ba ta goyon bayan jam'iyyar Republican. Because they are anti everything, so I guess it's actually just individual rights. I think whether it's an attack on women's rights or an attack on voters' rights or tace saboda ba su goyon bayan komai kamar 'yancin kai a ciki har da 'yancin mata da 'yancin zaɓe da rage kasafin kuɗaɗen da ke zuwa ga makarantu domin talaka su samu ingantaccen ilimi kamar kowa. 'Yar jin ɗin mai suna Sofiya ta fahimci muhimmancin jefa ƙuri'a. Because I think it's really fun to just choose who you want to be president and be a part of it. I really like that you can be. Yar shekaru taran ta ce a tunaninta abin sha'awa ne mutum ya zaɓi wanda yake so ya zama shugaban ƙasa kuma tana sha'awar yadda kowa yake da wannan 'yanci. A cikin makarantar da ake jefa kuri'ar akwai misalin mutane sittin da ke kan layi suna jira da jami'an zaɓe su goma sha hudu. Akwai wakilai daga jam'iyyun guda biyu da kuma masu rajin 'yancin zaɓe. Babu wata hargowa ko hayaniya ko wani jami'in tsaro a wajen zaben kuma za a rufe wannan mazaɓa karfe bakwai ne agogon washington ɗayan dare kenan agogon nigeria da niger to bello galadanci kenan daga virginia sai kuma salihu garba wanda ya je rumfunan zaɓe da ke cikin birnin washington dc na samu na zanta da wasu masu zaɓe da yawa a wurare daban-daban wata mara da kira kate da enefoma da wani terry su yi magana sun faɗi albarkacin bakinsu ita dai kate ta ce tana neman shugaban da zai ba kowa zarafin samun ilimi daidai yadda yake so i'm katie katie yeah so what are the issues you are considering this morning before you cast your vote education and opportunity uh, what do you mean by education opportunity it's too early for that question ina kuma kuma ta ce tana neman shugaba da zai ba mata zarafin su iko da kan rayuwar da rayuwarsu. Um, I would say women's autonomy over their own bodies and their own reproductive choices. Sannan shi kuma tare ya ce ya kamata a ba shugaba Obama uh, zarafin ƙarin shekaru hudu domin ya suma ayyuka masu kyau don ya kammala su. Four years ago, I think people have to be a little, have to be a little more patient with him to get these these issues through. Um, with uh, Congress, that we have been dealing with for the past four years, has put a lot of roadblocks in the way for us. And um, at this point, I uh, feel that um, we need to be out here today and giving him his as much support as we can. I think um, the next four years, I think he. Duka da Obama suke in ya zaman lafiya ko to a gaida bello galadanci da salihu garba to shi ma dai sabon wakilin a kasashen turai sani dauda ya jiyo mana martanin kasashen turai game da wannan zabe kuma ga rahoton da ya yi mana that we must take. There are plenty of steps we can take right now, right now to start getting our economy back on track. Shugaba Barack Obama kenan da yake jawabin neman ƙuri'un masu zaɓe. To a nan turai dai tun bayan yakin duniya na biyu matsayin Amurka da mutumin da ke shugabantar kasar abu ne da ke da mahimmancin gaske ga al'ummar turai. Wannan matsayi kuwa yana ma da mahimmancin gaske a wannan karan fe da a baya. Musamman saboda mawuyacin halin da turai ke ciki na ƙara taɓarɓarewar tattalin arziki. sai dai kuma salon yakin neman ƙuri'un masu zaɓe a amurka abu ne da ya sha bamban da turai Ɗaya daga abubuwan da ke ɗaukar hankalin al'ummar turai musamman kan irin maƙudan kurɗin da 'yan takara ke kashewa domin neman zaɓe sai kuma yadda suke nuna salon jawo hankalin jama'a domin a zaɓe su. Olympics, girl, but I don't even watch them. In and out of tax loopholes, cause I'm so Mm, taken da kuka ji shine taken Mitt Romney da ya cika akwatunan talabijin na kasashen turai. Kafofin watsa labaran turai tun daga Birtaniya har ya zuwa Jamus da Italiya da Spain da Girka da Portugal duka a yanzu sun zuba idanu ne domin ganin ko shugaba Obama zai yi nasarar shugabancin Amurka a karo na biyu kuma karo na ƙarshe ko kuma Mitt Romney ne zai maye gurbinsa. Amurkawa a Turai da ke bin diddigin wannan takara su duka sun yi baki guda kan cewa fiye da a baya a wannan karan yana da wahalar gaske a iya tantancewa da barcin makahu kan kowa ne ne tsakanin 'yan takarar guda biyu zai lashe wannan zaɓe. Karen Robinson, wadda ita ce shugabar jam'iyyar Mr. Obama ta Democrats a Turai, cewa ta yi. People know who the president is and they know what he stands for now. It was very important that we make really clear what Mitt Romney stands for, not least because Mitt Romney has not made clear what he stood for. He... Ina da ƙarfin gwiwar ganin Barack Obama ya lashe wannan takara domin shi sanannen shugaba ne bayan in banda a wannan karan amurkawa ba su da wata masaniya kan mr mitt romney ita kuwa shugabar jam'iyyar mr romney ta republican a turai stacey hilliard cewa ta yi and what we've seen is that in those key swing states in ohio in florida in iowa that the romney campaign team has actually been in touch with more people than the democrats have a 'yan kwanakin nan mitt romney ya ƙara zage damtse sosai domin cinye takarar musamman a wasu jihohi da yake yana da wuya a iya tantancewa ko wa za su zaɓa a matsayin shugaban amurka a waɗannan jihohi hakika mr romney yana ƙara samun goyon baya in ji ta to gaba daidai a nan turai babban abin da ya fi ɗaukar hankalin al'umma shine yadda zaben shugabancin amurka ɗin zai taimaka farfado da tattalin arzikin duniya musamman ganin yadda kasashen na turai suke fama da ɗauki ba daɗi joga kan matsalar tattalin arzikinsu Mohammed Dauda, VOA Hausa, London. Hasken ki na banza ne bai na kendi, kwami hasken To ma da sani dauna daga London yanzu ina dab in buɗe baki na magana sai ga ga gagarumin babban bako ya shigo mana ɗakin da na watsu muku shirye-shirye Profesa Atayar Rujega shugaban hukumar zaben Najeriya wanda ke jagorancin wata babbar tawaga ta mutanen Najeriya. Profesa barka da zuwa. Barka ka dai wala Aliyu. An zo lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. A gurguje yau ana zaben nan mi kuka da ina da ina san muka leka mi kuka gani. To ah, mun zagaya an kai mu mazabu kashi-kashi a washington dc da mm. kuma virginia uh, kuma mun ga yadda tsarin yake mun ga yadda ake tafiyar da al'amura uh, gaskiya abin da ban sha'awa na san ka taba zuwa ganin zabukan amerika ba wannan ne karo na farko ba akwai wani abu da za a ɗiba daga abin da kuke gani watakila da za a cusa a cikin namu tsari eh to ina ganin abin da dai za a iya cusawa a namu tsari shine a tabbatar cewa dai kome za a tsara an tsara shi da inganci da kuma cikin tsarin da zai kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya mm. saboda gaskiya abin da yake da sha'awa shine nan zaka ga dogon layi mutane sun fito suna ra'ayin su zo su jefa kuri'a amma za su tsaya cikin tsanaki tsaf mm. kowa layi yana tafiya sannu a hankali har mutum ya kai ya jefa kuri'arsa to kaga wannan tsari ne mai kyau ba hayaniya za a yi abu a gama saboda dama siyasa 'yan ra'ayi ce a watakila wani zai ce yawa ko kuma fasalin wayewar su ba ɗaya da nawa ban ana son a kawo cewa ga dalilin da ya samu ba mu akwai abin da zai iya hana mu ma mu yi namu eh, a tsanaki a natsa irin haka to ba shakka eh, in aka duba ta wurin ilmantarwa da kuma shi kanshi ilimi sun fi mu mm. to amma ni ina ganin babban muhimmin abu shine wato su 'yan siyasarsu. su mm. ba wai suna yi ne dole ko a mutu ko a yi rai ba to ina ganin wannan shine muhimmin abu eh. za su je su nemi mutane domin a fito a jefa musu kuri'a mm. sannan duk wanda ya fito kuma ba wata hayaniya ya fito ne domin ya jefa kuri'a don ra'ayinsa da la Profesa ataru jega kenan ina so kaɗan dakace mu karkai saurin tashi domin za mu fara jin ra'ayoyin 'yan najeriya

ma da mun bude layuka mu muna son mu ji ku da za mu fara ne. Hello? Eh, Aliyu Mustapha Sokoto kuna magana da ɗan asaba mai fata ya wudi daga jihar Kebbi. To ma dan asaba a gugurje mai ka game da zaben nan? To da farko dai na ra'ayi ina yi ma al'umma Amerika fata alheri Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a ƙare lafiya. Amin. Allah kuma ya sa a zaɓi shugaba wanda zai kawo ci gaba hmm. ga duniya ga kasashen mun Afirka baki ɗaya. Amin. bayan haka na yi farin ciki da na ji cewa a Tahiru Jega hmm. yana ofishin a hali yanzu kuma hmm. ya ga yadda aka aiwatar da wannan zaɓe ba tare da ɗauki ɗora ba, babu magudi babu sata akwatin zaɓe. ba a soke zaɓe bayan zaɓe ya yi nisa irin yadda ya yi a Najeriya. Mm. To eh, eh, wannan da asabar eh, ba lokacin zargi ba ne muna neman hanyoyin da za ku gaya mana ra'ayoyinku ne game da abin da ke faruwa yanzu a Najeriya. Ba mu da lokacin da za mu ba shi Profesa damar ya kare kansa domin yanzu zaɓen Amerika muke so mu yi magana ba Najeriya ba tukuna. Hello, kana jina? Eh, ina jin ka. To, alhamdulillahi, na ji bayanin da kai ma Aliyu Mustapha Sokoto. amma a gaskiya fi lahi ina yi a tahiru daga fatan alheri shi koyi darasi zaɓe mai tsafta wanda kowa zai gamsu ba tare da an yi ɗauki ɗora ba kamar yadda ya gabatar da nashi a Najeriya ina muku fatan alheri Allah sa a yi zaɓe Amerika lafiya a kare lafiya Allah kuma ya sa wata rana a Najeriya mu samu zaɓe irin na ƙasa Amerika mai magana ɗan asabar mai fata ya wuri daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. to mun gode kwarai da gaske eh, professor kaji wani daga cikin ƙorafi ƙorafi mutanen najeriya suna gwada zaɓe mu amma kafin ka ce kuma bari mu ji kaduna halo halo assalamu alaikum wa rahmatullah. Hmm. Alaika salam wane ne? Mala Ali Mustapha mai ma barka da dare. Barka. To kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Hmm. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To a gurguje ma Alhaji Musa ba na ka game da zaben Amurka. A gurguje ne wa shugaban hukumar zaɓe na Najeriya yi Jiga barka da wani fili namu mai albarka Allah ya saka da kai kuma Allah ya dawo da shi lafiya. Amin. To ni abin da nake dubawa dangane da wannan zaɓe na Amerika. Hmm. Shawarar da za mu ba su su tabbatar da mutumin da shi ne zai kawo ci gaba a ƙasarsu. Tunda idan ya kasance su mutumin da shi ne a gare su suke binna to ganin shi ne kai kuma ya kamata gaskiya da mun kamar yadda shi na baya ɗauko labari mm. ya kamata gaskiya a ɗauko darasi kamar shi shugaban hukumar zaɓen na Najeriya ya ɗauko darasin da zai zo a samu gyaran zaɓe a samu kirgizin election ya mm. kasance komai ya tafi daidai wa daida. to madalla mu da eh, profesa abu ba kaɗan lokaci kaɗan ce wani abu game da wannan maganganu. Mm. to alhamdulillah dama dai abin da ya kawo mu shine mu ga yadda wasu suke tafiyar da nasu al'amura musamman a nan amerika mu ga wani darasi za mu koya wanda za mu je mu sa shi ciki domin ya inganta al'amura mm. ah, ina son mutane su fahimta cewa gaskiya harkar demokuraɗiyya ah, yakan ɗauki lokaci kamun a samu tsarin da za a ji daɗinsa a amince masa kuma alhamdulillahi yadda muka fara muna nan muna ci gaba muna ƙara ingantawa kuma duk wani darasi da muka koya daga nan za mu ɗauka za mu je da shi za mu ɗora mu ƙara amma ba za a taɓa kwatanta zaben amerika da na najeriya ba to ga kira mun samu daga sakwato wane ne muhammadu mai kabu kabu amarawa daga jihar sokoto najeriya to malam da barka da me ka a gurguje game da zaben nan na amurka to gaskiya ana musu fata alheri da fata allah ubangiji sai a gama lahiya kuma amin amin kuma yana fashi ana mashi gaban zaɓe zuwa wannan ribi na ku da watan Allah su kawo shi da laya. To mun gode. To eh, iyakacin wayoyin da zamu iya ɗauka kenan yanzu kuma mun ji daɗi da yake Profesa Tarjiga ya samu shigowa wannan yayin da muke wannan ɗaukan wayoyin. Za mu sami lokaci mu yi hira da shi game da wannan wasu daga cikin ƙorafe-ƙorafen da mun san da zai sami lokaci da sai kun shayi masa shi ya dai riga ya saba jan su. Amma da yanzu iyakacin wayoyin da za mu yi ɗauka kenan. Yanzu ga sharhin muryar Amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wata kotu a Vietnam ta jefa mawaƙa biyu gidan kasu domin sun sa waƙoƙinsu a yanar gizo abinda mahunguta suka ɗauka tamkar yi ma ƙasar zagon ƙasa ne. wannan shine yunkuri na baya-bayan nan a ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi ta danne duk wani furucin siyasa da ya saba ma ra'ayinta. Kotun a birnin Ho ta ɗaure Tri wanda aka fi sani da suna Viet Cong shekaru hudu da kuma Tram Vuan Bin da shi ma aka ɗaure shi shekaru shida. Wannan ya biyo bayan da aka gurfanar da su rana ɗaya kawai gaban shari'a ranar uku ga watan Oktoba. A cikin wasu su sun yi ƙorafi a yadda gwamnati ke musguna ma 'yan hamayya suka kuma yaba ma ƙarfin halin 'yan hamayyar. Sun sa waƙoƙin ne a wani bidiyon YouTube da ake watsawa ta yanar gizo. Mawaƙan sun musanta zargin cewa su 'yan gwagwarmaya ne, amma duk da haka sai da aka kama su domin a bincike su a watan afrilu an yi watanni ana tsare da su kafin a gufanar da su gaban shari'a dukansu za su fuskanci ɗaurin talala bayan sun gama wa'adinsu a gidan kaso gwamnatin vietnam tana da tsatsauran dokoki kan jaridu da sauran kafofin labarai lamarin ma ya yi tsamari yanzu da masu amfani da yanar gizo sun ƙaru ana zaton kashi talatin cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke amfani da yanar gizo daga cikin mutane fiye da miliyan casa'in. Akwai alama cewa gwamnati na ƙara matsa lamba domin ta dakile duk wani ƙoƙarin sa wani abu da bata amince da shi ba a yanar gizo. Gwamnati na ganin masu sa abubuwa a yanar gizo suna yi ma gwamnatin zagon ƙasa ne. A watan Satumba, an yi ma masu shiri a yanar gizo ɗaurin shekaru hudu zuwa goma sha biyu dangane da zarge-zargen da suka yi kamanni da waɗanda aka yi ma mawaƙan. Vietcong da An Bin ba su da wani laifi da ya wuce faɗin albarkacin bakinsu cikin lumana. Ƙoƙarin gwamnatin biyan da na ɗakile 'yancin faɗa ji ya saɓa ma ƙa'idodin ƙasa da ƙasa. Domin taɓarɓarewar 'yancin ɗan Adam a Vietnam, Amurka na gargaɗin gwamnatin ta amince da ‘yancin kowa ta kuma kawo sauyi. Wannan sauyin ya kamata ya haɗa da sako mawaƙan da kuma duk da aka tsare da su domin faɗan albarkacin bakinsu ko kuma faɗan bambancin kyau da shari. Ya kamata kuma ƙasar ta yi aiki da ƙa'idodin ‘yancin ‘yan adam na ƙasa da ƙasa da suka rataya a kanta. sharhi muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka wanda ya kama karfe hudu sara minti uku a washington ga labaran matakaici gidan talabijin na gwamnatin siriya ya ba da labarin cewa an kashe kanin shugaban majalisar dokokin siriya da safiyar yau talata an harbe jihad lam lokacin da yake tuka motarsa ne zuwa wajen aiki a damascus babban birnin kasar na siriya kamfanin lancin labaran siriya sana ya ba da labarin cewa kisan ya gigita masu ƙaunar zaman lafiya kuma har yanzu rikicin na siriya sai ƙara zafafa yake yi a yau talata ake bikin cika shekaru talatin da hawa kujerar mulkin shugaba paul biya na ƙasar kamaru jam'iyyar da ke mulkin ƙasar kamaru na cike da farin ciki amma jam'iyyun hamayya sun shirya gudanar da zanga-zanga ta ƙin jinin gwamnati an ga magoya bayan shugaba biya mai shekaru 79 da haihuwa suna yin raye-raye da nuna nishadi suna cewa shugaba falbiya ya kawo cikakken zaman lafiya a ƙasar ta kamaru shugaba ladiman putin na ƙasar rasha kuma ya kori ministan tsaron ƙasar domin share hanyar gudanar da binciken cin hanci da rashawa da ake wa ma'aikatar tsaro yau talata fada shugaban ƙasar rasha ta da takardar da ke ɗauke da bayanin sanarwar kora da shugaba putin ɗin yi wa minista anatoly siradakov daga kan matsayin da ake ganin ya fi kowanne girma da muhimmanci to a gaishe kalaji jama'a abin ya sauka kenan a wannan lokaci a wannan shiri na dare sai gobe da safin allah kai mu karfe shida da karfe takwas a agogon nigeria nijar kamar da chadi wato karfe biyar da karfe bakwai kenan agogon mutanen ghana yanzu a madadin shi alhaji kabiru fage da musamman shi babban bakon da muka yi profesa taru jaga shugaban hukumar zaben najeriya da ya shigo mana yanzu nan da kuma ita julie leather da ta bada umarni da injiniya din mckis ni ne aliyu mustapha sakwato a washington sai gobe da safe This program has come to you from the Voice of America, Washington.